a ce wai ai cikin sahabbai akwai munafukai to ba gaskiya ba sahabbai da mun munafukai da ba kuma haka Allah yake kira su Allah zai ce Allah gina amanu mu'minai ke Allah zai ce wato almunafiqun munafukai ke yawa Allah madaukakin sarki ya bambanta su babu munafukai cikin mu'minai cikin sahabbai wanda duk yake munafiki ba sahabi bane kuma kuma sananne سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tafi daga Allah madaukakin sarki mahaliccin mu wanda ya nuna mana zagayowar wannan shekara da wannan wata mai albarka na Ramadan ya kuma ba mu damar halartar wannan majalis. mai tarihi mai albarka wanda yake wasu yan uwa daga cikin yan uwan suka tsaye tsaye daka akan ganin cewa duk lokacin da watan ramadan na alfarma ya shigo to za su raya wannan wata da wannan majalisi tun daga farkon watan har zuwa ƙarshe allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi alhamdulillah kuma dukkan yan uwa waɗanda suke ta ƙoƙarin rika zuwa halarta ba tare da gajiya ba allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi allah madaukin sarki ya ba mu ikon amfani da darussan da wato ake karantawa a wannan ɗaki mai albarka alhamdulillah to kamar yadda aka ce maudu'in da aka ce yi magana a kan shi shine a dangantaka ko alaƙa tsakanin manhajar sunna da umawiyanci kamar yadda malam dr sayidu Dukai ɗan ishara cewa mafi yawan lokuta mafi yawan shekaru a wannan majalisi akan ba ni maudu'ai waɗanda suka shafi harkar siyasar musulunci to yanzu kuma kamar wannan maudu'i bai ya so kamar bai kama na siyasa ba amma na siyasa saboda wato wata siyasa ce ita ma wadda ake yi da irin waɗannan sunayen kamar yadda muka sani a cikin 'yan shekarun nan a wannan gari mai albarka na kano matsaloli sun ta tasowa da fahimce-fahimce wanda aka ci gaba da yada su wanda suke asalin fahimtocin shine wato suka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zargin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin ƙarya da wato sayar da addini da jiya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya saboda wato neman abin duniya wannan shi shine hakikanin kashin bayan da'awar da ta taso daga kano ta tabbasu cikin ah, ƙasa wadda kuma alhamdulillahi malaman kano suka tashi tsaye wajen ƙoƙarin ganin cewa an dakatar da wannan matsala kuma a hakan sauran malamai kuma na eh, wato jihohi daban-daban suka taimaka ma malaman na kano kowa ya iyaka ƙoƙarin shi wurin Martani waɗannan shigogohi waɗanda ake shigowa da su to me yasa wani mutum zai soki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa sun ba annabi baya bayan wucewar kuma sun sayar da addini saboda wasu 'yan kuɗi da za a basu me yasa mutum zai iya yin wannan zargi yana musulmi kuma ta wannan zargi sai zama cewa kenan mutum ya so ya sai a yi kokari da a yi amfani da wannan zargi domin soke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka soke sahabi to sai a ce da haka duk abin da aka ruwaito daga gare shi ya zama kwandan to sai zama sahabban da aka suka fi kowa ruwaito hadisai to su ne ake yi ma ɗauki ɗai-ɗai sai a soke su domin a soke hadisan da suka so to da suka so daga gare su to kamar yadda na ambata malaman kano sun iya iyaka kokarin su wajen martani buhohin to kamar wato a sauraren da na yi ta yi na irin waɗannan jawabai da aka yi ta yi sai na fahimci cewa a sasin ita wannan da'awa da ake ba, fikira guda biyu ce kuma duka fikirorin nan guda biyu ba baki ne ba an samo su ne daga shi'a sai dai waɗanda yanzu suke wannan da'awa yanzu sun kisa fito fili kai tsaye su ce shi'a suke yi amma dai a su duk waɗannan abubuwa guda biyu daga shi'a ka samo su wannan ƙa'ida guda biyu waɗanda ake wato musunsu ka'ida ta farko ita ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato hukuncin malamai cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne to wannan hukuncin ba daidai ne kuma ba gaskiya ne wannan shine turki na farko wanda wannan da awa ta gina kai cewa malamai sun ittifaki malamai sun ijma'i malaman sunna sun yi ijimai kan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adilai ne a cikin abin da suke ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in aka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adilai ne ba ana nufin ba su faɗa da junansu ba ba ana nufin ba su wani rikici bai kama su da juna ba a'a abin da ake nufi shine akan abin da suke ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya shi ake cewa to ita wannan da'awa da ta taso wato ta ginu akan cewa wannan ijma'i na malamai wannan ka'ida wadda malamai suka gina akan ta ba gaskiya ba ce kuma ba daidai ba ce don haka idan aka rosa wannan ka'ida to sai ya zama cewa kenan abinda zai tabbata shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ba adalai ba ne don haka kuma za a iya samun karya game da su kuma ƙaryar nan ba wai dole sai ba wai kawai karya ta yau da kullum tsakani da juna ba a suna ma yi suna iya yi ma annabi sallallahu alaihi karya to kaga wannan shine ah, abin nan na farko turke na farko da wannan awa ni na fahimci ta gino akai turke na biyu kuma wanda na fahimci ta gino akai shine cewa ah, wasu daga cikin sahaba alaihi sallallahu alaihi ko kuma ma dukansu za a ɗauki wasu a buga misali da su amma ana nufin dukansu ah, sun yi ma mu'awiya radiyallahu anhu aiki ne wato sun sun ba addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi baya sai suka mara ma sai da mu'awiya baya sai zama cewa ah, yanzu addinin da ake kira ahlus sunna wal jama'a to ba wani abu ne ba face ra'ayoyin da mu'awiya yake so a tabbatar wanda ya biya sahabai kuɗi sun ka ga kirkiro hadisan karya domin a tabbatar da waɗannan ra'ayoyi nashi saboda haka kenan yanzu wani addini ne wanda ana iya kiran shi kawai addinin umawayyawa ko addinin umawayyanci hakan dai din ake faɗi wato wannan kalmar da nake gaya muku ita ce ne jeji a cikin kasatoci ana ta maimaitawa cewa ai wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam umayyawa suka yi aiki saboda haka shi addinin sunna ko kuma manhajin sunna umayyanci to kamar yadda na ambata a fahimta ta sai na ga cewa malamai a kano sun yi kokari wurin rarrabe shubuhohi kusan dukkan shubuhohin da aka zo da su sun yi kokarin rarrabe su amma a bibiyar a bibiyar wato raddodin da ake yi to sai na ga cewa wannan bangaren na cewa addinin wato manhajan sunna umawiyyanci a ne aka yi mashi aiki ya rika biyan kuɗi ana kirkiro mai hadisan karya saboda haka gaba ɗin wato shi tarin dukkan hadisan sunna bukhari muslim da dukkan littafan sunna da ka sani ba su dauke da komai face ra'ayoyin da mu'awiya yake so a wanda ya biya sahabbai aka tabbatar da su saboda haka ba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ake yi ba addinin muawiya ne ake yi to wannan na gwada to sai na ci ba wato malamai kamar sun manta ita gaba da ba sa ci malamai a nan Kano sun yi kokarin yin martani akan wannan janibin ba amma sun yi kokarin su yi wurin yin martani akan cewa sahabbai adalai to sun ta kokari wani tabbatar da adalcin haɗu. amma wannan wannan maganar to sai zama ba a muhimmantar da ita sosai ba to shine wato muka tattauna akan jama'an eh, murtala kan cewa ya kamata ya zama maudu'i a cikin irin wannan tattauna a wannan zaure mai albarka to kamar yadda na ambata cewa manhajin sunna umawiyyanci ne ba wata sabon magana ba ce wannan magana ce wadda yake ko yanzu ka game da ɗan shi a haka zai ce maka yanzu ko ka wani rubutu na ɗan shi'a abinda za ka samu zai ci ke zai ce ai wannan addini kuma wuyanci ne kuke yi eh, daga misali kaga yanzu a cikin ah, littafin kumaini wanda yake ce mashi hukumatul islamiyya to kaga ya yi bayani akan ma'anar Eh, cewa a eh, manhajar suna addinin umoyin shi ne ya ce wato akwai wasu sahabbai ya ba da misalin guda uku ya ce misali kama abu huraira da ainihin wato alkali eh, alkali shurai ko da wane ne guda ya kawo su ya ce waɗannan ya ce waɗannan koyaushe suna fatar ma'awiya inda yake ba su ɗan taro da ɗan sisi saboda su ƙirƙiro mashi hadisan ƙarya to kaga wannan rubuce ke cikin littafin kome wannan magana ma ita ce wani lokaci da ainihin wato eh, eh, zazzaki ya kamar ya yi ƙarfi duk abin da ake ana iya hudu da abin da aka ga dama kafin mu idar rabuwa da shi ɗin to sai ce sai ake aka bugo mujalla akwai mujalla da take fitowa daga iran wadda ake ce mata sakon musulunci to sai sun ka ɗauki wannan littafi na kumaini al-hukumatul islamiyya suna fassara shi da hausa to da aka kawo ga wannan bangare wata rana an yi mashi haihuwa an kwana bakwai mun je zanen suna sai wannan sakon musulunci ya fito sai muka ɗauka muka kai mishi muka ce ta malam ga abin da aka fassara da hausa yanzu mu an ta cewa shi a suna zagin sahabbai muna cewa ba haka ne ba to yanzu kuma gashi an fassaro da hausa an rarraba kuma mutane yanzu da hausa aka rubuta kuma kowa zai karanta to ya za a yi ya ba jiba sai ce ai ba a zagi sahabbai ba ana muka ce to amma ai gashi an ce suna zuwa fadar ma'awiya yana ba su 'yan karo da ɗan sisi suna yi makirkiro mashi hadisan karya yanzu wannan ba zaki ne ba sai ya ce a ba zaki ne ba to shi ke nan fata muka tashi sai muka ce to wannan tafiya ba za ta yi dole a raba gari to shi ne mana abin ya yi mashi eh, eh, lokacin da alamizan ta fito eh, kafin ma alamizan ta fito sai suna kano wajen wani program na ashura sai ya yi jawabi ya ce wato kumaini bai zagi sahabbai ba duk wanda ya ce kumaini ya zagi sahabbai sai dai in yana hauma hauma to shine sai almisar ta fago shi a matsayin eh, headline nata to wannan ina so ne nuna muku cewa maganar cewa a addinin wato manhajin suna addinin umarorin ci da shi da 'yan shi'a wannan kai tsaye kuma su yan shi'a na farko suna da dalilin su na faɗin haka eh, in kai ji dan shi'a ya ce muna jin suka addinin kuma wuyawa ne to abin da yake so shine yana so bai so yana maka magana ne kai kai ce bai so ne ya ce sahabbai sun kafurta sun kafurta bai so ne ya ce maka sahabbai sun yi ridda saboda kila yana ganin baka ganewa to saboda haka sai ya ce ai umawiyawa ne suka bata addini shi dai addinin shi a wurin shi ya lalace don haka addinin shi ba daidai yake amma wake da lahin bata shi to sai dan shi a ya auna in ya ga cewa in ya ce sahabbai magana za ta yi maka nauyi to sai ya ce umawiyawa sai ya ce ai su mu'awiya ne saboda shi a wurin dan shi'a ya fi sauki ana iya zagin mu'awiya a zagi baba ne a su bayan a zagi ɗan eh, eh, na yazi da sauran shugabannin yawa duk yana gani ana iya zage su har ma yana ma iya ƙarshen hali ya ƙara gaba ma ya ce sai da na man ya ce ai shi a asasin ma yawa ga baki yana iya yana iya wannan amma wato sai in ya sai in ya ga cewa ya samu dama mai yawa sannan zai ce abubakar umar aisha wa da wa amma matakin farko shi ne a zagi yawo amma gaskiyar magana abinda ake so shine a zagi haɗu to kaga shi nan shi a yace haka ya sa abin da yake to eh, a nan Kano wanda suka ce ba shi a suke yi amma kuma suke cewa manhajar sunna addinin umawiyawa ne to su kuma kaga ya kamata su musan don mene suke cewa me suke bukata da cewa haka ne to ala ayi halin yanzu bayanin da nake so in shi ne wato bambanci tsakanin addinin musulunci da ainihin daular umawiyya cewa shin daular umawiyya gaskiya ne ta canza addini ko kuwa bata canza shi kamar yadda su suke ikirari suna cewa daular umawiyya ta canza addini kaga a cikin wannan bayani kaga za mu yi kokarin bayani akan cewa shin sahabbai na da bukatar su yi ma annabi kariya kuma ma me yasa sahabbai suke da bukatar sai dole sai sun canza addini bayan mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ma tun farko ba su da imani balle yanzu hakan ta faru to kaga duk waɗannan ainihin tambayoyi za mu yi kokari mu ga yadda za mu yi da su insha Allah to ina ganin farko ya kamata duk da yake dokta ya rage ma aiki akan wannan mai bayani akan me ake kai su wane ne umawiyawa umawiyawa wato ga tarihi duk da yake wasu suna kokarin danga eh, nuna farkonsu daga sayyidina Uthman amma gaskiyar magana daula umawiyawa ta fara ne daga sayyidina Muawiya radiyallahu anhu wanda yake me yasa ake ce mata daular umawiyawa saboda su su ma'awiya asalin kabila su ta larabawa a garin makka wasu shawa ne yan cikin garin makka to kuma garin makka unguwa unguwa ce kowace unguwa akwai wani mutum guda wanda shi ya fara zama wurin kuma wannan unguwar gabaki daya 'ya'yan shi da jikokin shi da jikokin jikokin shi su suke wurin to sai a kira masu 'ya'yan wannan mutum to kaga wanda a shugaban wannan bangare na susu ma'awiya ana ce mashi umayya sunan shi na umayya shine kakan kakansu don haka duk wannan bangaren nasu a cikin kwarai shawon makka to jikoki da jikokin jikoki ne da umayya saboda haka sai ana ce masu yawa. wannan ba wai wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske ba Ko wani yanki na makka akwai abin da ake kira su kamar kaga bangaren su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce musu hashimawa yawa kaga irin su sai na Umar ana ce musu adiyawa to akwai waɗannan bangarori daban-daban to shi daga nan wannan kalmar ta taso wato cewa su jikokin umayya ne a wani reshe na kabilar shawa da ke zaune a makka to me yasa ake cewa daular umawiyawa saboda ma'auya shi ne wanda ya fara shigo da sarautar gado a cikin addini kafin zuwa ma'auya ba wato bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sarautar gado a musulunci sahabbai tsakaninsu suna zaɓen wanda suka ga ya cancanta ta hanyoyin zaɓe iri daban-daban babu wata hanya guda ta zaɓe amma suna ijtihadi su bi wata hanya sai su tabbatar da mutum wanda suke gani ya fi cancanta kai misali kaga farko sai aka tabbatar da na abubakar na biyu aka tabbatar da na umar na uku aka tabbatar da na usman na hudu aka tabbatar da na ali to kaga duk waɗannan daga bangarori daban-daban suka fito ba wanda ya gane wani saboda su guda to amma shi lokacin mu'awiya sai zama cewa eh, sai kawo cewa yana neman goyon baya cewa in ya rasu ɗana ya zidu ya gari sai ya yi kamfen sosai ya nemi goyon baya sosai saboda aiki ne mai wahala ƙwarai da gaske don abu ne wanda larabawa ba su saba da shi ba ko kafin zuwa musulunci larabawa ba su saba da sarautar gado ba don haka shi ya kashe shekaru ne yana neman goyon baya saboda ɗane ya zama wato sarki to wannan kuma sai ya tabbata a bayan shi da to ka daga wannan lokaci kuma sai ya zama cewa wato mutanen gidan mutanen gidansu su suka ci gaba da mulki wani ya gade baba ne wani ya gade baba ne har lokacin da daular su ta kare to shi yasa ake ce mata daular umawiyawa abin da ya kawo ƙarshen su shine zuwan daular abbasawa daula abbasa sun kai masa wato abbasawa sun kai masa juyin mulki sun ka kwace mulki daga hannunsu to su ma sai sun ka ci gaba da wannan sarautar gado ba su koma baya zuwa ga abin da aka saba ba sai su ma sun ka ci gaba da sarautar gado to wannan su ma sai ake ce masa abbasawa saboda gado ne na ɗaya gado ba ɗaya gado ba kuma wannan dai shine asasa sarautar gado har zuwa yau a cikin kasashen musulmi duk inda ake yin ta to shi yasa ake ce musu umawiyawa to wannan jama'a su ne umawiyawa su ne ƴaƴa da jikoki na ƙabilar umayya da reshen ƙabilar ƙwarashawa. wanda suka fara daga mu'awiya suka yi mulki na tsawon shekara 89 a wato suka yi mulkin daular musulunci cikin shekara 89 in ka cire eh, daga bayan shekara 89 din nan to sannan ne abbasa suka yi masa jiyar mulki bayan sun masa jiyar mulki sai wani ɗaya daga cikin su yake tara sai kuma andalus sai sake kafa sabuwar daular umawiyya a ta andalus to ita wancan daular umawiyya ta andalus yanzu ba ita muke magana wannan daidai ta farkon to ita muke magana akan ta wannan ita ce daular umawiyya ina ganin yanzu kowa ya fahimci cewa su wane ne umawiyawa yawa su ne waɗanda suka yi ta mulkin nan yan gida guda har zuwa tsawon shekara 89 din nan da suka yi suna mulki yaushe ne ma'awiya ya zama sarki saboda daga cikin kenan abubuwan da suka zo ma'awiya ya zo da su shi ne a ce ya zama sarki a ce mai sarauta a ce mai sarki wato mulki irin na sarauta su kaga kula ura shi ba su yi mulki irin na sarauta ba za ka iske sai da na umar misali masallaci kwance ba kowa ko kuma ya taka kasa ya je inda za shi ba ba ya bai nuna iko da mulki da wato kwalliya da mutane su biyo bayan shi da gida babba da sauransu kaga da su wasu to kaga amma shi lokacin ma'auya to sai aka fara mulkin sarauta to yanzu kaga yaushe ne ma'auya ya zama sarki wato ya zama shugaba na ƙasar musulunci ta gabaki ɗaya Shi ne shekara ta 41 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shekara ta 41 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci ya shekara nawa ana yi kenan kaga addinin musulunci ya shekara 53 ana yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara 13 a Makka sannan ya dawo Madina to kaga kenan a shekara 41 da dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina in ka kara da shekara goma sha uku ta makka to za ka kake kenan addinin musulunci ya shekara hamsin da hudu ana yi kafin mu'awiya ya zama sarki amma kafin lokacin da mu'awiya ya zama gwamna eh, na sha amma ka gaba shi a shugaba na gabaki daya ba eh, amma ya zai zama shugaba na gabaki daya to kaga kenan lokacin da eh, an shekara hamsin da hudu ana addinin musulunci sannan ya zo ya zama shugaba sannan kamar yadda na gaya maku aka shekara 89 ana daular umawiyya sannan ta zo ƙarshe to da daular usmaniya ta zo daular umawiyya ta zo ƙarshe daular da ta biyo bayan ta abbasiya shekara nawa ta yi tana mulki eh daular abbasawa shekara nawa ta yi tana mulki abinda ta yi shine ta yi kusan shekara 700 tana mulki sanin waɗannan matakai yana da mahimmanci idan muka zo wurin bayani za ku fahimci mahimmancin waɗannan matakai mu fahimce su da kyau yawa to anin sai mu dawo a matakin farko kamar yadda na ambata addinin musulunci ya shekara hamsin da hudu ana gudanar da shi kafin mu'awiya ya zama shugaba a cikin shekara 54 din nan shekara 23 da masu Allah sallallahu alaihi sallama kai su to kaga a nan ya kamata mu tambaye kamu, a cikin shekarun nan 54 wanda cikinsu akwai shekara 23 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu yaya ake addinin musulunci akwai sauran addinin musuluncin da ake yi a wannan lokacin ko ya ɓace kage muna da bukata mu sani saboda in ba mu san addinin da ake yi ga wannan lokaci ba to ba mu iya magana cewa umawiyawa sun kawo canji cikin addini ko su kawo to ka gani addinin da ake yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sananne ne ko menene addini lokacin masu Allah sallallahu alaihi wasallam na farko Qur'ani Allah ne yake saukan mu annabi da wahayi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba saboda kaga abinda ake addini da shi a lokacin masu Allah sallallahu alaihi wasallam shine na farko Qur'ani na biyu bayanan masu Allah sallallahu alaihi wasallam abinda eh, wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai yana karantar da su ga a yadda ya kamata gaya da bai kamata ba yanayi masa tafsirin qur'ani in qur'ani ya zo da magana to shi a sallallahu zai zai fassara wannan magana ko dai a aikace ko ya ƙara bayani amma dai zai karantar da sahabban shi ya za a yi haka ake addini lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ake yi haka ake yi saboda haka kenan idan qur'ani yana in ƙur'ani yana da sannan kuma abinda bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi suna nan to addinin da aka yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan kuma shi yana to inda aka sa inda yanzu matsala take shi ne wato ga masu cewa harka umawiyawa shine magana hadisan nan da ake magana hadisan da su ne ƙarin bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to wannan yanzu su ake su za a yi magana akan su wanda za mu zo bayani a kansu amma dai yanzu ina kokari ne in bada wato foundation na wannan al'amari cewa asalin foundation shine Allah madaukin sarki ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi Qur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da almajiran shi wanda suka zauna tare da shi ƙarin bayani na yaya za a yi aiki da Qur'ani wannan tabbataccen al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam yana da almajirai ko da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara ya karantar da almajirai shi ya ake yin addinin musulunci ko ko qur'ani ya dauko ya ya tura musu dundun kamar kurma ya yi shiru bai ce gobe shekara annabi sallallahu alaihi wasallam 23 yana tare da jama'a zama to kaga nan abin tambaya shi cikin shekarun na 23 annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da almajirai yana yi masa bayanin karanta qur'ani ko ku a shiru yake kamar kurma tun lokacin da qur'ani ya sauka sai ya karanta qur'ani in banda qur'anin nan bai cewa in mm, bai cewa in mm. haka ta faru haka ma tana iya faruwa yana yi wata faru to kaga nan ne yan wato kada kada suka samu matsala ita ce matsalar kalakatu saboda su kalakatu wato sun tafi akan cewa ƙwar'ani ɗaya Allah ya aiko a nan sallallahu da wasallam wani lokaci da na zama tare da wani malamin kalakatu wani wuri sai magana ta haɗa mu da shi mun ka fara jayayyar shi akan wato mi ake nufi da ya ayu haladina eh, inna ya malaikatahu yusalluna ala nabi ya yi ayu haladina amanu sallu alaihi wa salima ya ce ai sallu alaihi nan ba yana nan ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba shi ake ne. to shine sai muka fara magana da shi na ce mashi to ai wannan hadisi ne sahabbai sun karwato daga annabi an tambaye shi ya za a yi maka salati sai ya ce ga yadda za a shi ne sai ce ai shi ba ruwa ne da wani shi ne sai na ce mashi to yanzu kai ana gawar zama kai yanzu kai ta ka fassara kake da ita daban ko ya ce eh na ce to ita wa gaba sarar kaga kirkiro ta ya ce a na ina ka samu ya ce daga malamin shi na ce shi ko malamin nashi daga ina samu ya ce daga malamin shi na ce to ka gani yanzu malamin malamin ka yana da almajiri da ya karanta wannan fasara kai har malamin ka ya same ta kai ma sai ya zo ko almajiri da ya karanta ta ko haka ne ko ya ce eh. na ce to shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya bayyana almajiri. kuma shi ne aka koya ma almashirin shi komai ba sai ya so kawai kamar kurma ya miƙa musu ƙur'ani sai ce to ni dai ina da bisa ra'ayina na ce wannan kawai <laughs> ah, kuma mun yadda da cewa ba ba annabi ya rayu da almajirai ne ba tsarin kala kato ba ya rinka magana da su ya rinka karantar da su ya rinka koya musu abin da ya kamata su fahimta na addini mun fahimci haka mun san da haka mun yarda da haka yawa to kaga alal akalla kenan dole mu bai yarda da cewa akwai karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da manzo Allah ya karanta dole mu yarda bayan Qur'ani akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to kaga kenan yanzu mun takaita rashin fahimta da ke tsakanin mu da akan mun yadda akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma abin da ake jaya shine abin da ya karanta din shine ya zo gare mu ko ba shine ya zo gare mu kaga shi ake jayayya kenan yanzu amma mun yadda akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to in mun yadda da haka to kenan mun yadda cewa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addini ana yin shi ne da qur'ani da karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba mu yadda yanzu ita ce a hannun mu amma dai mun yadda da qur'ani da karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine addini a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne jama'a ko haka ba yawa to kaga kenan a bayan manzo Allah sallallahu bayan wucewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi urashidun suka biyo bayan shi su hudu mun san cewa sai tuna abokan radiyallahu anhu ya sa an rubuta qur'ani kwafi ɗaya aka aji mun san cewa a lokacin sayyidina usman radiyallahu anhu ya sa an ɗauko wannan kwafi na sayyidina abubakar ya tara sahabbai masana qur'ani ya ce ku sake karanta kwafi din ku gani shi ne qur'anin da Allah sauka ma annabi sun ka sake karanta sun ka ce shi ne ƙur'anin da Allah ya sauko annabi sallallahu ya ce to a yi kwabe ta. an kai kwabe ta. ya ajiye kwabe guda gare shi ya raba kwabe biyar zuwa garuruwa makka madina kuma basara sham ya ko ina aka aika kwabe guda sai da Uthman ya ce to daga yanzu duk wanda zai karanta ƙur'ani. da wanda zai karanta da ƙur'ani. to wannan kwafi ya zama shi ne ake amfani da shi in za ka karanta burani ko za ka karanta burani ka zo ga wannan kwafi ka kwafa sai ka je ka aiki kiri to duk wannan kaga ya nuna mana cewa kenan dai sun yi addini da qur'ani ko ba haka ba yanzu jayayya mu kawai shi ne qur'anin nan da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya sa aka rubuta da sayyidina usman sa an ka sake rubuta an ka rarraba shin shi ne qur'anin da Allah ya kuma alaihi sallallahu alaihi wasallam ko ba shi ne ba ai ai wai ta taye mu yawa ka gane wato ai akwai waɗanda ke ganin ba shi gane ne saboda haka amma dai alal akalla mun yarda cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kokarin yin addini da qur'ani amma yana iya yiwa kai ka ga cewa amma ba ƙur'anin nan ba daidai yake amma dai dole kai da sun yi ƙoƙarin yin addini da ƙur'ani sannan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin sai na abokar sun yi wani ƙoƙari wanda yake ya kamata a fahimce shi a kyautata masa zato cewa sun ce kada a rubuta hadisai ga daidai wannan lokaci kuma sun ba da hujja sun ce ba su son a da ƙur'ani da wani abu daban suna so sai ƙur'ani ya tabbata tukun to sannan a rubuta hadisai har wata rana sai na umar radiyallahu hannu ya yi yunkuri ya ce jama'a ya kamata gaskiya a rubuta hadisa a nan sallallahu duk da kaga masu suka ce suna cashe ya hana a rubuta hadisai amma da ya yi yunkuri wani lokaci sai na abubakar ma ya hana a rubuta ya yunkuri ya ce a rubuta shi sai na umar amma daga baya har ma duk sahabbai sun yarda to daga baya wata rana sai zai ce jama'a gaskiya na sake tuna akan maganar rubuta hadisai saboda na ga waɗanda suka gabace mu sun je sun rubuta littafai sabanin abin da Allah ya saukar sannan sai suka koma suka daina aiki da abin da Allah ya saukar suka koma ma littafan da sun rubuta da haka mu dai hankuri tukun sai Qur'ani ya zauna ga jama'a to amma mu ha gane cewa ba a rubuta hadisai daban yake da ba a aiki da hadisai ina fata a gane wannan domin wato da irin wannan ne ake shigar da shagohori da an ka ce ai sun hana rubuta hadisai to kuma amma sai a fassara shi da cewa yana nufin sun hana aiki da hadisai to magana ce daban-daban hana rubuta hadisai daban hana aiki da hadisai daban sabon a nufin sallar wasallam ba su taɓa hana aiki da hadisai hasalan ma da hadisan suke aiki amma sun ce kada a rubuta to kuma aikin su da hadisai sun sa mashi ka'ida misali sai na abubakar radiyallahu anhu in in al'amari ya zo wanda ya zama cewa ya shige mashi duhu yana neman fatawa kaga zai tara sahaba a nufin sallar wasallam ce jama'a ga wannan kadiya kuma ban ga komai game da ita ba cikin qur'ani ko akwai wanda ya taba jin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da ita haka yake kaga yana neman abin da annabi ya ce game ko amma in ka zo kace ni na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza game da wannan to shikenan sai ya zama cewa kaga sai ya karba saboda shi shaidan mutum guda yake nema akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan mutum guda yake nema saboda in ka ce kai kashi a to ya da shi da ka sai ya karba da aka zo lokacin sai da na umar lau hannu shi kuma kaga shi zai ce jama'a akwai wanda ya ci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce game da wannan hadiya in ka zo ka ce na jiya sai sai na umar ya ce to je ka kawo ƙarin mutum guda da ya jiya saboda shi ka'idar da ya lizanta wa kanshi shi ne shaidun mutum biyu yake nema da aka zo ka sai da na ali radiyallahu anhu in ka ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai fa ake magana ba wai sauran jama'a to shi zai da ali sai ce rance da Allah saboda shi ransu ba yake nema to kaga kenan ba wai ba su aiki da hadisai ba amma na farko dai ba su karfafa rubuta su ba na biyu kuma suna tsauranawa ga wanda ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce gudun kada a yi ma annabi kariya kuma wani sahabbai uwansu suke ba wani sai ka kawo shekuku karance da Allah sannan sai a karba to kaga kenan ma su suka fi kowa kokarin aiki da karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam don haka idan kuka fahimci wannan za mu ga cewa kenan a lokacin khulafa urashidu shi ma addini ana gudanar da shi ne akan littafin Allah da kuma wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka amma yana iya yiwa kamar kaga yan shi'a za su ce maka littafin Allah ma ba shi ne littafin Allah karantawa annabi ma ba ita ce karantawa ba duk an canza su kwata-kwata amma dai su ba su kansu sun yi kaɗan su ce babu sahabbai ba da ƙwar'ani sun ka aiki ba ko kuma ba da hadisai sun ka aiki ba sai dai su ce ƙwar'anin an yi mai rage ko an mai ƙaji ko kuma su ce hadisan ba su bane an canza su to kaga kenan ala ayi hali kenan abinda nake kokarin in ce tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ta 41 da hijira lokacin da Fulawa ya zama shugaba ana musulunci ya ake musuluncin nan littafin Allah ake jiba da kuma karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna shi su ake amfani da su ana addinin musulunci A kaga kenan wannan su ne asasin addini wannan su ne asasin addini littafin Allah da sunan mazu Allah sallallahu alaihi wasallam su ne asasin addini to kaga yanzu idan mutum ya zo ya ce wato manhajin sunna wanda yake manhajin sunna yanzu shine din nan magana littafin Allah da sunan mazu Allah su sallallahu su wasallam matsalar da ta shiga ne shigo da wasu kalmomi daga baya kamar misali kaga shigo da kalma a halin sunna ko a halin sunna wani jama'a ya wato kaga sai ya zama cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin khulafa shigo aiki din nan da ake da littafin Allah da sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam mai sunan shi musulunci kawai musulunci ake ce mai. addini shi kenan addini yake amma daga baya sai an ka zo an ka ce aiki da littafin Allah da aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine manhajin sunna shine ahlus sunna wal jamaa to ko da ma kuma kaga ko da ma layi ne an ka jaje jaye dan wasu sunaye ne aka shigo da su daban amma misali da an ce aiki da littafin Allah da aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine addini kuma shine musulunci kuma duk shine muke yi to haka za a yi tafiya to amma kaga sai aka shigo da wasu kalmomi da Eh, wato suna da dalilin da ya sa aka shigo da su ba sun ma ba sun shigo ne haka nan kawai ba suna da dalilin da sa aka shigo da su amma tun da shigo da su aka yi to kuma dole ne kuma su kawo wasu matsaloli wanda kuma ake cike shi a halin to kun ga kenan kafin zuwan ma'awiya da sauran da ake ce ma'awiyawa da na biyo bayan shi abin da addini shine bin littafin Allah da sunan mazu Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da umawiya suka zo tun daga farkon umawiyawa har ƙarshen su shekara 89 suka suna mai akwai wani hanya da an kai an kai addini ba wannan wata littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu ta saboda haka shi wannan manhaji na bin littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne har yanzu ya zama cewa shi yi ne manhajin addini wanda aka karɓo tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma menene masu cewa wayanci ne suka ce ya shigo wanda zai zama wayanci? za mu yi bayani amma yanzu za mu fara komawa baya kalmomin sunna da ahalu sunna ina suka samu asali sun samu asali ne saboda matsalar shi'a saboda shigowar shi'a wato bayyana shi'a a cikin tafiyar musulunci to shi ya tilasta a yi amfani da kalmar sunna kuma a ce ga ahalu sunna me yasa saboda su yan shi'a da suka zo sai suka ce ai wato annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wuce shi ya ban magada waɗanda suke ba wai kawai shugabanni ne na al'umma na yau da kullum ba kamar irin su sai na abubakar da sai na umar a su shugabanni ne wanda suke su ma suna karɓar wahayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karɓar wahayi su ma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'a su ma shari'a sun ka zo da ita kuma shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da bambanci da shari'a su kana iya aje ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka ta su to kaga su abin da suka zo da shi ma'ana kenan kaga su shi a yanzu sun zo da cewa ne in kun lura shi'a ba wai ya dame su ne cewa hadisin da an karwato daga annabi sallallahu alaihi wasallam daidai ko ba daidai ba su wanda ba shi a matsalar su ko ma daidai yake ko ba daidai yake ba su dai matsalar su shine kai ka gane cewa ba dole a bi wannan hadisin saboda ni saboda Allah ya aiko wasu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ma sun zo da shari'a don haka za a tasu ita ce latest tasu ita ce ta ƙarshe yawa don haka dole tasu za a bi saboda wato su suna da dama suna da haƙƙi su iya yin gyara a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari su suna da wannan dama saboda su ma ma'asumai ne kuma masu karɓar shari'a daga Allah wato eh, su da aka eh, nakan ce suna karɓar wahayi daga Allah amma yanzu daga cikin matsalolin da muke samu shine wasu sai su ce ah, to mi don suna ansa wahayi daga Allah tun da tururuwa ma ta ansa tun da kudan zuma ma ya sami ya karbi wahayi to shi yasa ya kamata mu gane ɗaya an ce suna karɓa wahayi daga Allah ana nufin suna karɓar shari'a daga Allah kaga dai yanzu ko ka ce kudan zuma ya karɓi wahayi daga Allah ba ka cewa ya zo da shari'a ko kana cewa ko kuma in kace ummu musa allah ya mata wahayi amma dai ba cewa ta zo da shari'a yawa to saboda haka ya kamata mu gane cewa sun yan shi'a ba wai kawai ba wahayi sun kace ana yi ma wasu ba a cewa sun kai wahayin nan da ake masu ba shari'a ne saboda haka su shari'a su ita za a bi duk imamin da ya zo to za a aje shari'a zo Allah sallallahu alaihi wasallam za a aje shari'a imaman da suka gabace shi shi za a yi tashi su haka suka tsara don haka kaga wato kaga su da suka zo kenan menene yan shi'a suke bukata a aje hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko daidai suke ko ba daidai suke ba a aje su a zo a bi wato yanzu abinda imamai suka tabbatar in imani ya tabbatar da wata sunna da annabi sallallahu ya bari to sai a aiki da ta in imami ya canza ta to sai a karbi canjin da imami ya misali in ya zama sunnan masu Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce a wanke kafa ga alwala to in wani imami ya zo bayan shi ya ce ba sai a wanke kafa ba ma ana iya shafa a sama to sai a aje abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a yi abin da wancan imami ya ce ba wai saboda wancan abin da aka ce annabi ya ce ba dole ne ma ya zama wai ba daidai ba amma da yanzu shari'a wani imami ta shafe in in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaggauta buɗe baki ya azumi da an kira sallar magariba kai buɗe baki in magariba ta yi to in wani imami ya zo ce a a bari sai da isha'i a buɗe baki to za a ji abin annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ta wancan imami kaga wannan ne tsarin shiya to shi wannan ɗin cewa dole abi a harar baiti a aje sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda sunna annabi sallallahu alaihi ta zama old fashion to kaga wannan shi ya tilasta ma malaman wannan lokaci su kuma suka ce a'a dole dai sunna annabi sallallahu alaihi wasallam za a bi ba wanda zai zo ya goge sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ni saboda Allah ya tabbatar da shi ne manzon karshe da haka duk wanda ya ce wani zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zo da bid'a cikin addini to kaga sai shari'a ta waɗancan sai su ce mu dai mun bi ahlul bait waɗannan sai su ce mu dai muna bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan aka samo suna ahlus sunna to kaga shi suna ahlus sunna wato larura ce ta sa aka samar da shi kamar yadda larura take sa ana samar da sunaye da yawa kaga kamar wato wani rubutu da na yi nace ce hakikanin da awar ikhwanul muslimun shine tabbatar da tauhidi sai wani rubutu ma yace wani dan a ne ya rubuta mai ce me yasa baka ce da'awa ahlus sunna ba sai ka ce da'awa ikhwan wato kenan yanzu ko wani bangare ne daban kuma ko ahlus sunna bane wani Eh, wani bangare sai na ce mashi to malam dan shi a eh, ba na amsa maka wata tambaya ka bari sai dan sunna dan uwana ya tambaye ni sai mu yi ta da shi amma kai ba zan yi ta da kai ba to kaga wato abin da kenan shi ne shi wannan dan shi a haka yace ko amma kuma ma cikin sunna ba wasu suna cewa haka yanzu misali kaga don misali don shi hasan ruwan da ya ce ikhwanu da musulmi ya yi kungiya ce ikhwanu da musulmi. to ai wannan ba yana nufin cewa ba sunna ake bi ba wata larura ne ce ta sa aka yi wannan kungiya a yi wani aiki kaga yanzu kamar ka ce ni dan izala ba dan ahlus sunna ba in an kace ce to dan mene ka ce dan izala ai da da wanda ya ce maka shi dan izala da wanda ya ce maka shi dan salafiya ai duk sunaye suka yi amfani da su kuma ba su da dama su ga da wannan ce maka shi dan tijjaniya ko dan kadiriya kuma wasu da dama su da yan mu da muka ce yan yawa duk kowa suna ya samu kai amma dai ni ake bi ni ake yi ni ake son cimmawa kaga wato larurori ne suka sa waɗannan sunaye suka taso yawa to shi ne kaga wannan shi ne dalilin wannan suna ya kaga kenan asalin rikicin nan jama'a rikici ne tsakanin sunna da shi'a kuma ina fata kun gane me yasa ake ce sunna sunna kuma me yasa su shi'a wato eh, suka sha bambanci da sunna bambanci ne mai girma kwarai da gaske dan bambanci ne wanda ba a taba sanin shi ba cikin tarihin musulunci sai da shi a ta bayyana a ce wai za a aje sunna annabi sallallahu alaihi wasallam gehe guda wai akwai wasu mutane yanzu waɗanda su za a bi tasu don haka suke ce masu suke ce masu shi'atu aju ahlul baiti ma'ana magoya bayan ahlul bait wato ma'ana mai masu bin karanta wa ahlul bait ba masu bin karanta wa annabi ba to kaga menene ya kawo eh wannan shine abin ga ahlus sunna to me ya kawo wani jama'a din ta kawo to kaga wannan shine abin da ya faru lokacin mawai saboda abin da kenan shine tun lokacin da shi suka bayyana to sun sanya shugabannin musulunci cikin wani kokon kuma ya zama shugabannin musulunci sun kasa fitar da kansu daga cikin wannan kokon kaga misali sai da na ali radiyallahu anhu yan shi'a sun zagaye shi sun hana shi motsi da walwala kuma ya zama cewa wannan ta kawo fitina wadda ta sa musulmi suka fara kashe musulmi fitowar yan shi'a da bayyana yan shi'a da zagaye wadda suka yi masa yadda na ali radiyallahu anhu Shi ne farkon musulmi su fara yakan musulmi a duk duniya gaba daya kafin zuwa kafin zuwa yan shi'a musulmi ba su taba yakan musulmi ba ko ya kuma kenan da sai na kare yi. ai kaga waɗanda aka yaka duk sun yi rinta ba a cewa musulmi aka yaka amma daidai lokacin musulmi suka fara yakan musulmi wanda ita ce fitina yan shi'a to kaga sai zama cewa lokacin da aka kashe sai da na ali radiyallahu sai ɗanai sai da na hasan sai su sai duk waɗannan yan shi'a suka taru suka zagaye sai da na hasan sun ka ce mashi yanzu kai ai shugaba to shine sai da na hasan ya yi wani irin gagarumin aiki sai ya balle kankin yan shi saboda sai da na hasan jarumin gaske ne dan zaunawa ya yi ya lura ya fahimta cewa matsala matsalar nan ita ce matsalar yan shi'a kuma muddin shi bai balle kan ɗan 'yan shi'a ba ya fita daga cikinsu to ba za a zauna lafiya saboda haka ya kuma ya ci gaba da cewa ya ci gaba da wannan shugabanci to wannan yaƙi za a ci gaba da shi har abada dindindin to saboda haka sai ya yi yunkuri sai kawai ya ce shi yanzu ya yi mabaya a ga ma'awuya shi kina a daina yaƙi to kaga wannan bai mai shi a dan shi yasa sun ka wato sun kai mashi horo shi sai na hasan sun kai mai horo mai tsanani sun kai kokarin kashe gidan shi amma bai kaso ba amma dai su abin sun kai kokari kenan daga lokacin da yawan na abin ba su sake sa wani ɗana shi a matsayin layin imamai ba to kaga wannan lokacin da sai na hasan ya yunkura ya ce na yi ma ma'awuyar mu baya kuma daga yanzu daular musulunci shugaba guda gare ta rak shine ma'awai don haka ina umarnin dukkan musulmi duk musulmin da yake mumini ne na gaskiya ya yi mu ma'awai mu baya ya bi ma'awai to duk sai musulmi sun ka da masu waɗanda na karɓa kiran sai da na hasan sai sun ka bi ma'awai kaga kiran sai da na hasan ne suka karɓa sun ka ce sun kai ma'awai mu baya to wannan sai zama al'ummar musulmi ta ɗanke wuri guda amma banda ya banda kuma ƙannansa da suka haifa su ne kawari to kaga su yan shi a nan wato sai rabe wanda sun kai sun ka fita su ma kawari sun ka fita to shi ne ake cewa sun fita daga cikin jama'a musulmi shi kuma duk wanda ya tsaya tare da wato jagorancin mu'awiya sai ake ce mashi ya tsaya tare da jama'a musulmi to shi ne sai da ana cewa ahlus sunna to sai aka kara aka ce ahlus sunna wani jama'a wato shine wato ahlus sunna waɗanda suke suna bin manhajin littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sun yarda da jagoranci guda na musuluncin duniya ba su yarda da rarrawa shine ma'ana ahlus sunna wal jama'a kaga duk sunayen nan wato sun zo ne saboda dalilai yawa to wannan kenan yanzu ina ganin mun iya fahimta cewa ne daga wato har zuwa lokacin da mu'awiya ya fara mulki abin da amina hashin sunna ne littafin Allah da sunnar masu Allah za a wasallam sauran abubuwa duk karkashin shi sun kasu akwai ijima'i, akwai kiyasi ijtihadi eh, da sauransu duka amma dai duk karkashin littafin Allah da sunnar masu Allah za a wasallam to me ya canza a lokacin muawiya har zuwa lokacin sauran umuriyawa kaga wanda yake da shi shi ko da ma gare shi wannan canji fitacce ne tun farko ko ba haka ba kaga shi bai ba a da matsala da shi an san matsayi ne shi dan a, yanzu dan ya ce ai addinin umawiyawa ake yi to ai ma addinin da aka yi kafin umawiyawa bai yarda da shi to kaga wannan ke to saboda haka in dan a yanzu ya ce ai manhajin sunna addinin umawiyawa ne in mun san dan shi'a da shi wallahi ba mu ma'arɓata lokacin ba kai amma wanda bai hito yi ya ce shi aiki ba in ya ce addinin umawiyawa ake yi to kaga sai mu tambaye shi mu canza kaga shin littafin Allah an ka daina ne ko sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka daina ne to kaga amsar da zai baka ita ce zai ce a'a ana riya wucewa littafin Allah ake bi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wannan sunna da ake cewa don an ma da kare to bari mu dawo ga yan shi'a su yan shi su ma za su ce an ma da kare amma akwai abin da suke nufi kuma to su mun riga mun fahimci ne suke nufi in suka ce lokacin mu'awiya da waɗanda na biyo bayan shi sahabbai sun taru sun biye ma mu'awiya amma da kare me dan shi ake nufi da wannan abin da yake nufi ne an ƙi yarda da jagorancin sai da na ali da sauran imamai kaga abin da suke yi an ne an ƙi yarda da jagorancin sai na ali cewa shine imami na farko an kuma ƙi yarda da sauran imaman da suka biyo bayan shi an ƙi yarda da wannan sannan an ƙi yarda da shari'ar da suka zo da ita kaga wannan shine ma'ana abin shi dan shi an yi magana ce haka yake ne yawa kuma kaga wato ko da ma an daɗe da sanin me yake nufi to amma wanda ba dan shi ba in yazo ya ce an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kariya sahabbai sun ma annabi sallallahu alaihi kariya to kaga shi kaga kenan tunda ya ce ba dan shi ba to kaga kenan wani abu da bai kenan to kuma abin da irin wannan magana take nufin kaga sai ta bayyana ana Kano ko yawa ka san Kano to bin giwa ko da ka zo an bi ka <laughs> yawa to kaga wannan ba wannan wato yi ballalliya da aka yi yawa sai zama cewa wato eh, a kano an kai ta kuma ta hita ko'ina kaga su yanzu sai aka ce ƙaryar da ake ma annabi sallallahu sallar ba wai ta ba a yadda da imamancin sai da na ali bane ba wai ta ba a yadda da imamancin imamai bane kuma ba a yadda da shari'a su ba a'a wai ƙaryar yanzu da sahabbai suka yi ma annabi sallar alaihi ita ce sun yi mai ƙarya cikin alwala sun yi mai ƙarya cikin sallah sun yi mai ƙarya cikin azumi sun yi mai cikin zakka sun yi mai cikin hajji ko ba abin da aka rika faɗi yake na daga sannan kuma kuma wai sun kokarin cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi shi wannan kalma ta cewa sahabbai sun yi kokarin cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina tabbata maku ko dan shi'a bai faɗa dan shi'a abin da yace shine bayan annabi sallallahu alaihi yi wa wafati sahabban shi sun yi ridda sun bashi baya sun ba addini menene ridda da suka yi sun yi yarda da jagorancin sai da na ali kaga su abin da suka ciki? amma ba su ce sahabbai sun dinka kirkiro magana ta ce mutunci nan sallallahu alaihi wasallam yanzu wani ne wanda bai ce shi dan a ne ba ya bada haka duk da yake yanzu ba san addini shi ba ya ce ba shi aiki ba kuma sannan yana kyama a kira da dan sunna saboda haka dai gashi nan dai to kaga wato yanzu to kaga yanzu sai muka zo kenan yanzu ga tambayoyin da ya kamata mu amsa tunda yanzu mun ga mun yarda cewa sahaba wato manhajin sunna littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hatta yanzu wanda yake cewa an yi ma'anar ƙarya hatta shi ya yarda da cewa dai manhajin abin da ake kira manhajin ka san manhajin yana nufin hanya ko to shi manhajin dai littafin Allah ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yarda da wani to kaga tunda an yarda da cewa wannan shine manhajin to kaga kenan shi manhajin akan karan kanshi ba umawiyanci bai saboda umawiyawa ba su suka kawo tsarin a littafin Allah ba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su suka kawo wannan to kaga kenan abin da ke nufi da umawi ya ce shi ne abin da ya ce an kirkiro cikin hadisai to kaga nan yanzu a su ne za mu kokari mu ba da wasu amsoshi abu na farko wanda ya kamata mu sani shi ne duk wanda yake ba dan shi wani, ya ce sahabbai sun kirkiro ma'anar da alaihi wasallam karya. sun rinka faɗin hadisan da ba daidai ba to yana da kyau ya fahimta cewa tashin farko ya soke ƙur'ani tashin farko ya kamata ya gane ya soke ƙur'ani saboda ƙur'ani shi ne hadisi na farko wani san an abubuwan hadisi ana ce alhadithu al ku to ƙur'ani shi ne alhadithu al saboda shi ƙur'anin nan sahabban nan dai da ake cewa suna yi da kaza suna yi da kaza su din dai ne an sun karuwai toshi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sun karuwai to innamal a'malu bin niyyat yadda sun karuwai to man kana yuminu billahi wal yawmil akhir haka sun karuwai to qur'ani hizo 60 gare su an karuwai to saboda haka kaga kenan wato Eh, tashin farko ga wanda ya ce wato addinin umawiyanci ake kuma ma'ana addinin umawiyanci shine wato wasu sahabbai suna yi ma'anar sallah alaihi wasallam kariya to kenan ko duk abin da aka rawaito daga sahabbai bai kamata a gaskata shi to ko in an ka tashi rashin gaskatawa ba hadisai kawai za a ki gaskatawa ba cewa za a yi buhari ba a gaskata shi ba muslim ba a gaskata shi menene ba a gaskata shi kaga ba ne kamata mu fara ba abin da ya kamata mu ce qur'ani ba a gaskata shi kaga su yan shiya haka suka ce sun huta ko ba haka ba eh, su sai sun kace har qur'ani ana kai kai kai na suka ce ah, wuce da takalmin ka har qur'ani aka ce hadisan da aka ruwaito na yan shi'a hadisan yan shi'a waɗanda suka tabbatar da cewa to a ƙwar'ani bai sun kai dubu biyu wanda suke ce ƙwar'ani bai cika ba ko ce ma ina browsing a google na wasu abubuwa na kawo ga wani wani rubutu da wani dan shi zai yi bayani akan dalilai da hujjoji da turanci ma zai bayani akan dalilai da hujjoji da suka tabbatar da cewa abubakar da umar da uthman sun caccanza qur'ani to su kuka ka ji dan ya maka ba ba mu ce an canza qur'ani ba ƙarya ya kai sannan kuma canjin da 'yan shi'a sun kai ƙur'ani kashi biyu wannan na ce ko kuma eh, eh, wato ta ƙur'ani kashi biyu ne wannan shine na farko cewa ƙur'ani yana da gyara yana da canji an cire wasu abubuwa cikin shi a ƙara wasu abubuwa to amma wannan hanyar da sun kabi ta rusa ƙur'ani mafi girma to ba ita ce wannan hanyar da sun kabi mafi girma shine hanyar tafsiri hanyar tafsiri wurin tafsiri to nan ne sun kaɓata ƙwarari gaba sun ka rika faɗin abin da Allah bai ce ba suna sa a cikin ƙwarari sai ka ga misali a kawo wata aya wadda ga an san cewa ga ma'anarta sai su ce ai abin da ake nihin imamu ala ne ko ko su ce ai ana nihin imamai ko su ce wani aya ta tabbatar da imamanci misali ga Allah ta sarki ya ɗauko bayani akan mata a kan sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasul ya ayyuhar nabi qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha ummati hukunna wa hukunna sarahan jamila Allah ya koro mana bayani game da mata a kan sallallahu alaihi wasallam har yace wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera to sai sun kace wa karna fi ta kunna da mata annabi wala tabarrajin tabarrujan ta dula mata annabi wa aqimna salata mata annabi wa zakata mata annabi wa atina Allah rasulahu mata annabi inna ma yuridu Allahu li kuma ankum rijsa ahlal baiti ba ma ta annabi ba aya ku guda ce ko kama babu tsakanin ta amma sai an ka raba ta an ka ce nan da nan da nan da nan mata annabi an yadda mata annabi tun da ko ba komi ba yana zakai tun da larabci ne ba cewa an kai wato wa aqimu salata ba balle ka ce da maza da mata haƙi ko a kai mana salata haka ce kaga ai ba dole ka ban ma mata annabi to a tina zakata dole ka ban masu Ko atina Allah wa rasulahu dole ka ban masu tunda ba cewa ka wa atina Allah wa rasulahu hmm? to amma wato shi ahlul bait kalma ahlul bait ita ana amfani da ita ne ko dun maza ne ko dun mata ne haka ake cewa ahlul bait ba a bambantawa to sai suka ce a to nan ba da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ahlul bait wasu daban ne akwai wanda ake nufi da ahlul baiti kuma su ake nufi da yanzu Allah zai sarkake da Allah ya ce ku ci ku rika zama cikin gidajen kada ku rika fita irin ta jahiliya farko ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi da'a ga Allah da manzon shi to amma duk wannan magana da Allah ya masu ba su Allah ka son tsarkakewa cewa an kai mata annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi waɗannan ibadoji Allah zai tsarkake wasu da wasu eh haka ne. haka sun ka bayyana sun ka ce ba da manzan annabi ga to kaga ai ba cikin qur'ani zaka samu wannan ku a cikin qur'ani abin da zaka samu shine ya eh, wato wannan aya kamalala amma a wurin tafsiri to sai malaman su sai su ce gashi su kuma tafsirin nan eh, akan ni da ni malaman su suka dogara su kai wannan tafsiri da abin da suke kira hadisan ahlul bait hadisan wannan hadisan da suke son a ajana annabi a dauke wadancan to cikin su suka samu da abubuwa can ne za su za ka ce sai ka ji an ce ai imami wani ya ce sai a ce imamu abu abdullahi ya ce ko imamu abu jafar ya ce ko imamu sai a faɗi dai wani imami sai a ce ai ya ce inna ma yuridullah li dai ba an kuma shi sa'a bai sai ya ce ai wannan aya inna ma nazala fina akan mu ta saukan mu to kaga to kaga wannan yana daga cikin gefen da shi a sun ka rosa ƙur'ani? ba wai sai sun fito fili sun ce ƙur'ani bai cika ba a'a sun rosa shi ta hanyar tafsiri don haka ba yanzu da zaka je ka zauna gaban malamin shi a yayi maka yayi tafsirin ramadan da kana saurari wallahi ba ka taba gane ma ƙur'ani da ka sani ne aka <laughs> sai ka dauki cewa kai baka taba sanin ƙur'ani ba ma shi to kun gani to kaga yan shi'a sun hutar da mutane sun yi cewa wannan qur'anin wato yana da matsala amma hadisan hadar baiti sun ba da dama yadda za a gyaggyara shi a nan samu a dan tattahi da shi haka nan sai zafi to shi yanzu wanda ya ce shi ba dan shi'a ne ba to kaga shi ko yanzu da bayani zai yi dole ya yarda da cewa ya karyata Qur'ani eh, duk wanda ya rusa sabo yace sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, suna karya to ya sani qur'ani ya fara rusa Da ma ba matsala na ji an ce mutumin ku ya taba cewa wai shi da ma dai akwai wani qur'ani da zai addini da shi da ya aje wanga na ji an ce ya taba cewa haka eh, to karka kenan ma shi ma dai din dai wato yana da ganin lalle qur'anin da ya wato manejin ake yi da shi kawai to yanzu wanda ya kawo magana wanda za ta rusa hadisa ta sallallahu alaihi gaba ne sannan ma ta ma rusa qur'ani shi kai don Allah yana tambayar ku jama'a wa rusa manhajin ahlus sunna eh wa ya rusa manhajin ahlus sunna shi ya rusa Ka kawo magana cewa wai ahlus sunna wai wuyawa sun ka rusa manhajin ahlus sunna ai ba gaskiya ba ce. magana ta ita ce shi je mai wannan magana shi ne ya rusa manhajin ahlus sunna to kaga wannan shi abu na farko wanda ya kamata mu lura da shi kafin mu ce komai kaga abu na biyu shi ne yana yiwuwa ko ya taɓa yiwuwa ya ci umawiyawa su zama cewa suna iya wato sanya wato rusa manhajin ahlus suna su sanya sahabai su faɗi karya to kaga a nan na farko dai kaga dole daga sahaban zan fara sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wato anan inda in mai magana akan eh, wannan magana ce da malamai sun tayi, yi haka ta takaita ta zane sosai Al-Qur'ani shi ya tabbatar da shi gaske gaske sahabi shi ya tabbatar da imanin sahabi shi ya tabbatar da cewa sahabai ba su sayar da addinin su domin kuɗi ƙwar'ani ne ya tabbatar da haka saboda haka wato ina eh, duk wanda ya ce sahabbai suna faɗa annabi kariya. Abinda yake nufi shi ne su kai ne su azalumai ne su mara imani marasa imani ne ko ba shi ne abin da yake nufi ba yawa to duk wanda ya faɗa masa habai wannan to ya karyata aya aya aya ta qur'ani wadda ta fi aya 50 kun san abin da yasa nace ta fi aya 50 saboda na yi rubutu akan wannan matsalar wanda yake yana na rubuce da biro ne bai je ko ina ba amma na yi kokarin tace ayoyi waɗanda suke ayoyi ne waɗanda suka ba da shaida akan imanin sahabbai da adalcin da gaskiyarsu da tsoron Allah su da kuma tabbacin shiga aljanna su to a cikin wannan sai da na rubuta aya hamsin sannan na gaji na bari da lokacin rashin lafiyar na ta fara ɗiba ta sai na kasa shi gaba to kaga nan wato tun da ni na rubuta aya hamsin kuma ba nan na gama to wanda fi ya ce duk waɗannan abubuwa da Allah ya yi ma hadisai shi ne wanda Allah ya masa habai shi da akan su ba gaskiya ba ne. ya ce sahabbai fasikai ne azzalumai ne munafukai ne sun fifita duniya bisa ga lahira sun sai da addinin su akan duniya to ya karyata aya fiye da hamsin ta kwanar wannan kuma karatu ne da ba za mu shiga cikin shi ba amma duk mai so ya je ya ji ba ka bi sura bayan sura sura bayan sura duk ayar da take magana akan wani sashi na sahabbai ban sanya ta cikin hamsin ɗin gabani da nake lissafi kuma duk ayat da in an ce ya ayyu allazi amanu ana iya yi mata fassara da cewa kai har neman shiga to ban sa ta cikin lissafin duk ayoyin da na rubuta kawai su ne ayoyin da yake ba wanda ya isa ya fassara su ba a kan sahabbai ba sai dan shi'a saboda duk na ayoyi gaba ɗaya wallahi an yan shi a sun fassara su amma ba a kan bai ba ko wace aya sun ka ɗauko misali yanzu kaga in Allah madaukakin sarki ya ce wato yi inna ma da Allah wa da والذين da الذين يقيمون zaka ويؤتون الزكاة وهم راجعون sai su ce imamu Ali wai shi ake nufi imamu Ali ake nufi wai shi in aka ce ya za mu ce imamu Ali sai su to ai shi hadisi ya zo kan cewa yana sallar nafila ya yi ruku'i sai almajiri ya zai ce bayan Allah sadaka sai cire zo da shi ba shi yana cikin rubu to kaga wato sai su yi amfani da hadisai su rika fassara ayoyi ba daidai ba malamai sun yi masa raddi akan wani sosai to amma dai abin da kenan shi ne wato in ba dan shi'a ba waɗanda ayoyin da ta ce ba mai iya fassara su ba ga sahabbai ba su kuma yan shi akwai da ma tsaurin ido ne da zai gyaran su shike sannan a cikin rubutun da na yi na rubuta aya alal akalla hamsin daga cikin ƙur'ani wanda suke sun ka bambanta muminai su ne sahaba annabi sallasa wanda sun ka zauna tare da shi muminai da kuma munafukai ƙur'ani bai rufe ba Qur'ani ya bambanta tsakanin mu'minai da munafukai ya faɗi suwa ne mu'minai ya faɗi suwa ne munafukai don haka duk wanda ya ce sahabbai daga cikin sahabbai akwai munafukai to ko da gangan yake ko da jahilci amma Qur'ani bai ce haka ba Qur'ani ya bambanci. kuma wasu hadisai sun bambanci. saboda al'akalla mun san cewa yakin tabuka yana daga cikin manyan yakoki na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta wanda kuma kusan dukkan sahabbai sun halarce shi in banda masu uzuri waɗanda ba su da uzuri kuma wai ɗan kaɗan ne waɗanda kuma don mun je da aka da su kaga ya zama cewa waɗanda duk suka fita ɗin nan Allah madaukakin zargi ya ce duk ya yaƙe masu da maga a cikin yaƙin tabuka jama'a ba mu yaƙe sai ba yake ta tabuka da yake ko ɗaya duk yake cikin madina wa man haula hamina na arabi ba wanda ya hita ta tabuka kuma gashi nan cikin suratul kita cikin suratul bara in mutum na sosai sai ya ba yayi yi karatun adalci ba mu na munafikin da ya fita saboda haka tsuran mumine ne suka fita kuma Allah madaukin sarki ce da ka taballahu ala nabi wal da wal ansari alladhina tabahu fi sa'atil usra to kaga gaba ɗaya Allah ya yahe ko ba haka ba sannan akwai waɗanda suke masu uzuri su ba munafikai bane amma suna da uzuri na zama gida sun ka zauna gida ba su iya fita ba Allah ya yi magana su kuma bai sa su cikin masu laifi ba kaga gama da kaga duk mai uzurin da ya zauna madina yana cikin mu'minai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani aka suku ya ce wato mun baro mutane bayan mu a madina babu wani kwari da muka ketara babu wani shudu da muka haihu face suna tare da mu amma ba su iya zuwa tare da mu ba saboda ni habasa hukun udur ko kuma habasa hukun marar to ka gani to sannan kashi na uku su ne waɗanda suke musulmi lafiya don masu da uzuri amma kuma suka zauna gida hadisin ka abin malik ya mana bayanin su daga cikinsu kaga akwai waɗanda suke su da su dai da annabi sallallahu alaihi wasallam zauna duk mina yake da ka sani zuwa yayi ƙarya ko zuwa yayi ƙarya ce wallahi ga uzurina wallahi ga uzurina sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi to tashi Allah ya gafarta ma sai ya fara shi ga abu sai waɗannan muminan wanda suke su mumine ne da gaskiya kuma da gangan abu su fitar ba su da uzuri da suka zo sai suka wani gaskiya su sai suka ce mu kan ba mu da uzuri wallahi ba mu dai taba mun yi laifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to sai Allah ya ba hukunci ko ba haka ba to kaga kuma Allah ya yi masa hukunci ko Allah farkin sarki ce wa ala thalathatul ladina kullu Allah ya ce su ma Allah ya yahe masu to yanzu wani mumin ya rage wanda ba ya yi ba amma duk wanda ba a yahi ba na nahiki yana cikin munafukai wanda yakin tabuka ya bayyana karara a madina wa an na nahiki wa amuni sannan Allah madaukakin sarki waɗannan guda ukun da sun kafa gaskiya Allah ya yahi masu Allah madaukakin sarki ya yabe sai ce ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kaga Allah ya wato da su da Allah ya yahi ba da waɗanda kuma sun ka fita jihadi da gaskiya duk suna duk su ne Allah ya Allah ya yabe su amma yanzu in ka dauko tafsirin ya shi'a ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kunu a sadiqin sai a ce al ba. ba a yin ake nufi shi ne imamai shi yasa ma wani dan eh, tunisiya ko dan tunisiya ne ko dan mauritania ya rubuta wani littafi ya shi la'akunan na ma'a sadiki wai yana nan wai imamai su ne masu gaskiya ba su haɓai ba imamai to kun gani wato ma'ana wato a wani abu da ake laɓewa a kai a ce a ce wai a ce wai ai cikin sahabbai akwai munafukai to ba gaskiya bane sahabbai daban munafukai ba kuma haka Allah yake kira su Allah zai ce Allah dina amanu mu'mina kenan Allah zai ce wato al-munafiqun munafukai kenan yawa Allah madaukakin sarki ya bambanta su babu munafukai cikin mu'minai cikin sahabbai wanda duk yake munafuki ba sahabi bane kuma kuma sananne ne saboda haka wannan abin da ake labawa da shi a zage sahabbai ba gaskiya ba ko da ma bangare na uku na wannan cike shi ne to a cikin sahabbai akwai masu kai kaga sai yan shi'a su ce eh da waɗanda kuma suke goya musu baya wanda ba mu san matsayinsu ba su ma sai su ce eh wai na koja ma akwai gani a akwai waɗanda na yi ƙarya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda na yi ƙazafi an ka jefe su akwai waɗanda sun kai zina an ka jajje an ka jajjefe su akwai waɗanda na sha giya an kai musu bulala da waɗanda na kira annabi sun ka daga murya wurin kira annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai su ce ai to ai fasikai to gaskiya ba kuma in kana so ka lissafa irin waɗannan abubuwa ai ba ba iyakar su kenan suna da yawa da waɗanda da ya gudunwa cikin jihadi da sun kai da su duk da yake duk su suna kawo su gaba amma sahabbai duk waɗannan abubuwan sun kai ɗaiɗaikun abubuwa ne wanda suke kuma kowanne daga cikin su ba wanda Allah bai ce ya yi mashi cikin Qur'ani kowanne daga cikin su Allah ce ya yi kuma ɗaiɗai ku ne Allah ya bada shaida ya ce sahabbai ba su dogewa cikin barna wa lam yusirru alama amin wa ya ya'lamun ba su togewa a cikin abin da suka san barna ne kaga ana Allah ba cewa ya yi ba su laifi ba cewa yayi suna laifi sannan amma in sun kai laifi mai kimaruwa wallazina idan zalamu wallazina idan ba fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastakbaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa illallah su kaga haka suke saboda haka wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun to kaga abin da Allah ya ce bane game da za ka in ka suka ce wani sahabi ya gada sai wuce ce eh ya yi karya ya tu Allah ya yi mashi kuma Allah ya ce bai doge yana yi ba kaga haka abubuwan suka tafi to saboda haka kuma duk ƙaryar da sahabbai suka yi ba annabi suke ma ita ba suna da wasu abubuwan da suka faru tsakankanin su ne da juna haka to wannan kenan insha Allah to kaga wannan shine cewa shi magana cewa sahabbai ba adalai bane kuma suna ne suna iya faɗin annabi ƙarya ko su zaɓi duniya bisa ga lahira to wannan saba ma Qur'ani wannan saba ma Qur'ani ne shine ba abin da na ja kokarin bayani a nan shi wannan magana ce ta kayan da abin da Allah ya ce cikin Qur'ani ko baka yarda ba don haka duk wanda ya so ya bude baki yana cewa ai an sayi sahabbai sun faɗi jisar karya sun yi mai ko sun da annabi zabi ko sun yi mai dabi dabi dabi to wallahi jama'a ku faɗi gaba gani bai imani da qur'ani ba iya kacce ke wallahi bai imani da qur'ani ba ni na tabbata ba bai imani da qur'ani ba dan da ya imani da qur'ani kuma ya kika abubuwan da Allah ya ce game da su cikin qur'ani wakan إليكم إليكم وكره إليكم wani والفسوق والعصيان Allah ya ce ya sama sahabbai kyama ta kafirci da fasikanci da sabon Allah Allah ya ce cikin zuciyarsu ba wannan kyamashi suke Allah ya dasa kyamashi a cikin sannan kuma ya sanya musu son imani ya kawata shi a cikin zuciyarsu to sai kai yanzu ka dawo ka ce kafirai ne fasikai ne masu sabon Allah ne to da kai da Allah wani gaskiya kan kenan Allah ka kare ta don haka ko baka yi zo yi ka ce kana suka qur'ani ba wallahi qur'ani kaka suka to kaga wannan to an riga an ce lokaci yayi a ina ganin ya kamata in dan faɗi wani abu kanan cewa umawiyawa wato in dan faɗi yanayin da umawiyawa suke mulki kaga ma'auya ya shekara 20 yana mulki sai ɗana ya ya shekara ko biyu ne to daga wannan lokaci shi muawiya da yazid ya mutu daular shi ta kawo karshen shi daular umawiya ya ta kawo karshen shi amma ta muawiya ta kare wato ina so in fitar mana wasu abubuwan tarihi da masu cewa yin wannan magana ba su da akari da shi wato gida abin ga muawiya ya'yan muawiya da jikokin shi ba su sake ci gaba da mulki bayan yazid to sai wato an ka zo ga daular wato abin da ake ce ma daular wai ta biyu ita ce daular watan abin nan eh, marwanawa marwanawa wanda suke wato wanda ya asasa shi ne abdulmalik bin marwan to yanzu ga lokacin abdulmalik bin marwan shi dai abdulmalik bin marwan babban malami madina yake zaune abokin karatun su abdullahi bin umar ne da sauransu amma da ya ce ya zama sarki to ya ɗauki tsatsauran matakan da suke ba su dace ba na yaƙa yaƙa sahabbai kan da kuma manyan malamai a kan matsalolin siyasa misali kaga shi ya naɗa hajjaj bin yusuf ya zama shugaba kaga hajjaj bin yusuf ya ce ya yaƙe madina ya yaƙe maka kuma lokacin haji ana hajji yana yakan maka da kaga eh, ya samu matsala da malamai da yawa misali idu bin jubair kaga shi ya kashe shi kai hatta hasan da basir sai da suka kai ruwa rana amma dai Allah bai sa ya kashe shi to yanzu a wata bayani lokacin da ma'awiya an ce ma'awiya yana raba kuɗi ko ana faɗin hadisan kare to lokacin da abdullahi lokacin da abdulmalik bin marwan ya zo ya zama cewa duk sahabban nan da aka cewa suna faɗin ƙarya yanzu sun zama cikin wani irin mugun yanayi wato saboda rikicin da suke yi saboda eh, ba suna ganin cewa kamar yanzu abdullahi bin zubair kaga shi ya yanka tashi ya ce hijaz gaba ɗaya ƙarƙashin shi take to lokacin da abdullahi bin zubair ya ce da makka da madina da hijaz yanzu shi ƙarƙashin mulki ne suke yanzu shi a shugaba to ina tambayar me zai hana ya iya warware duk abin da ma'awa ya sa an kai akwai abin da zai hana abdullahi bin mas'ud yana nan zaune tare da shi cikin makka abdullahi bin umar yana nan zaune cikin madina aisha radiyallahu anha da sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna nan zaune a madina lokacin da abdullahi bin zubair ya ce shi a gaban hijab kuma yake faɗa da daular umayyawa to in har gaskiya ne to an sa duk sahabbai sun taɓa fadin karya to yanzu tun da shi yanzu yana gaba da daula umayyawa kuma duk sahabban ga yanzu ga su ƙarƙashin shi me zai hana su warware duk abin da suka wancan lokaci shi abdullahi bin zubair bai iya ba su kuɗi su warware tun da kuɗi aka ba su tsawon wani wato ina so ne mu gane yanayin siyasar lokacin wani abin in aka faɗe shi in ka san yadda yanayin yake za ka gane cewa bai ba. to kun ga haka wannan abu ya faru sannan wani abu da ya faru mai girma shi ne zuwan umar bin abdul aziz umar bin abdul aziz cikin sarakuna kuma wuya na karshe karshe amma da umar bin abdul aziz ya zo mulki na farko dai shi ne wanda ya sa aka fara rubuta hadisai a fara rubuta hadisai lokacin umar bin abdul aziz aka fara shi ya bada umarnin a fara rubuta hadisai to amma shi umar bin abdul aziz wani abu mai girma da ya kokare shi ne ya so ya yi kuma wayawa juyin mulkin cikin gida saboda shi da ya diba ya ga kuma wayawa dai gaskiya wato suna da matsala cikin addini haka to sai ya ga cewa ya kamata ya mai da mulkin nan ga wasu bayan allah a koma inda aka fito a rika zaɓen wanda ya cancanta a bashi wanda ya cika sharuɗanta kawar da tsoron allah a bashi to wannan jiwon mulkin shi umar bin abdulaziz ya yi mai yan gidansu duk da abin da bai samu nasarar yin shi ba kuma ya jawo mai rasa rayuwa ta to yanzu lokacin da umar bin aziz yake mulki kuma shi yana kyamai yan gidansu su ci gaba da mulki saboda yana ganin suna da matsalar fasikanci da sauransu kuma shi ne ya so ya ba da umarni ya ce a rubuta hadisai me zai hana umar bin aziz ya hana a rubuta duk wani hadisin da ya san ba gaskiya ba ne ma'awai ne ba da kuɗi a da a kai abin da ba haka babu to ashe kaga kenan wato yanayin siyasa kuma umawiyawa bai ba da dama wannan abin da ake cewa yin iya narewa ya ci gaba ko da ma'awai ya yi balle balle kuma bai yiwu ba tunda sahabban su ƙarya ma ƙarya ce mutum ya zo ya ce wai sahabbai wani ya ba su kuɗi sai wani amma dai ko da haka ana iya walwale shi to amma gaba ɗaya kurun kusa shine lokacin da aka yi ya ji mulki abbasawa suka zo to su abbasawa jama'a lokacin da suka zo hatta kabari Ya an ka gano cewa wannan kabarin wani dan umawi ne to sai an je an tone shi kasusuwan da sun ka rage a ciro su a yi masu gudoli saboda tsananin kiyayya kuma duk wani dan umawi da yake da rai ko jariri ne in dai an ka gano shi wallahi sai an kawo shi an kashi illa dai da Allah bai bai kawo karshen kuma yawo ba sai wanda ake cewa Abdurrahman daga cikin sai samu ya sulale ya fita kasa ya koma dan amma in ba haka ba su Abbasa su kawo karshen kuma yawa ne gabaki daya duk wanda an ka kace umawi sai sun kashe shi shugabanninsu da sun ka wuce kuma sai an gino su a masu bulala sai an masa raja irin ta wata yan shi aka ce ba to shekara 700 umaroya sun kai suna mulki rai na basawa don allah ina tambaye mutanen da sun kai ma umaroyawa wannan idan akwai wani abu wani abu wanda ya zama cewa umaroyawa sun ka dasa game da addini mi zai hana su cire shi eh gashi nan muna gani yau in wani gwamna ya so ya a gina abu a gina hanya ta a gina wata ma'aikata ta a yi a gina wata makaranta ta a yi kaza kaza kaza wani gwamna na zuwa sai ya rusa duk abin da ya kuma ya dakatar da duk aikin da amma ya sa rubutu kuɗi to me zai hana abbasa tun da juyin mulki so kai me zai hana hatta cikin addini su yi juyin mulki su ce ai duk wannan abubuwan ƙarya kuma wuya ce a cire ta me zai hana a kaga ba abin da zai hana ko to amma sai zama ma daidai lokacin abbasawan sannan ne su bukari suka tashi su musulun su sannan ne duk su imamu malik duk karkashin abbasawan suka tashi to kuma sai mutumin ku yake cewa wai sai mutumin ku yake cewa wai da su imamu malik da su imamu ahmad bin hamad da su bukari da su musulun. waɗanda duk sun rayu ne lokacin abbasawa su ba su ma taɓa ganin umawiya a rayuwarsu wai sai ce wai duk umawiyawa suke ma aiki kuma wai duk sun tabbata cewa wannan abubuwa sharrin umawiyawa ne duk hadisan ga sharrin umawiyawa ne na canza addini wai sun sani sun tabbata kuma wai sannan amma suka ci gaba da shi to inda gaskiya ne ni zai hana abuwa na cikin shekarar na 700 suke canza wannan amma kaga me ya hana shi saboda sun san cewa shi ne addini to kaga in muka koma wato yanayin siyasa za mu gane cewa a yanayin siyasa gaskiya ne wallahi siyasa tana tasiri sosai a cikin haka addini saboda su da yawa kuma wanda a shugaba yana iya jujjuya to yanzu ba gashi muna gani yanzu an kaga da an ka dauko siyasa wata ƙasa an ka zo na an ka dauka mana sai a ce duk wanda ya saba ma shugaba kawarijin ne ɗan bigi'a ne wuta za an siyasa wata ƙasa da yake wata dogon ka zama eh? siyasa ce ta wata ƙasa wanda yake sarauta suke yi ba su yarda da ko ohun ka ce ba ba ka da yancin ko irin magana in ma kana da yancin magana sai dai ka ce sarki mun gode sai an ka zo nan mu aka iske mu Najeriya da yancin ba da abin da muka so mu zage wanda muka son zage wai sai an ka ce duk wanda ya yi ma shugaba nasiha ko bisa gwari ya zama kawari ya zama dan bid'a to ai ka kashe lalle sarakuna na tasiri cikin harka addini kana tun zo da abubuwa zo abubuwa ne aka shigo da su cikin addini to amma dai ka ga yanayin siyasa ne yadda an kai ta samun canje-canje waɗannan canje-canje waɗanda suke su ma suna iya nasu tasiri kaga su abdullahi bin zubair suna iya tasiri cikin canza abin da ya suka zo da shi har sun zo da shi kaga su eh, umar bin abdul aziz yana da wannan dama kaga abbasawa suna da wannan dama to amma me yasa duk su duka ba su yi ba to wannan kawai iyaka abin da zaka iya ce shine saboda babu abin canzawa dan da akwai abin canzawa da sun canza shi ashe kaga kenan da wannan ma za mu iya mu ce manhajin sunnan nan da muke akan shi shine addinin musulunci ba umawiyanci ba to ina ganin nan ya kamata mu dakata mun yi rabin tafiya amma nan za mu dakata ne ya ɓaci wato in ya ɗauki Buhari yana karantawa shi kenan magana ta wuce tsawon wannan lokacin suke taiwa abin addinin hidima amma yanzu rana ɗaya wani yana so ya ce duk tatsuniya ce a cikin Allah ya ah, abu bakar so faɗa dai shi ne ku ci gaba da yawa shi ɗan uwanmu mara aminu addu'a da ya ƙara masa lafiya kuma wannan shi ne dai abin da muka faɗa a kan waɗanda suke da coci a bayansa cewa mutum ya tsaya a inda aka san shi kun ga gwagwarmayar nan da yake yi shekara da shekaru har yanzu dai ya nuna da gaske ke domin ga shi ba shi da lafiya ga yanayi amma haka ya tsawo wannan ya nuna maka cewar abinda yi imani da shi tare da shi don da cewa kan imaninsa yake tafiya domin ba imani kai da abu ba ba za ka iya jure abu kai ta yi ba ba kai dole ka jefar da shi ka kama wani amma idan ya riga ya zama maka imanin ka ya zama ka to ba za ka kasa abin nan ba shi ne na da ke cewa wanda ya saba da abu baya ba kuma haka ne da haka Allah kara musu lafiya kuma wajen cuci na kamata yi su mutanen tajidid su zama cewa su taro daga waɗanda ya fara zuwa nan yake yi zuwa na yanzu su mai da su littafi sannan kuma waɗanda yake an ɗauke su a rikoda su zama cikin flash saboda suna da amfani bayanai ne masu kyau kuma akwai hikima da fusira abu na farko da ke son faɗa shi ne shi shi'a babban addinin sa kariya kawai da kai da kwanci ne mutum babban addinin sa aqidar sa addinin sa rayuwar sa kariya kawai shi kariya ita ce babban jigon da ya rike domin shi ne ke taimakon sa in ka cire kariya a abin su to komai rubi za ka ba zai iya nasara akan komai ba sai da kariya za ka yi sa kariya ita ce babban jigo kuma duk ko ci mutuncin wani ko zagi wani ko kaza ƙaryace ike so ya warware ya kara mata karfi abu na biyu manhaj da kuka jana faɗa abin da ake cewa manhaj ba ku sani shine sanin abu a hakikanin yin da yake da hujjar shi shine manhaji cewa abin da yake hakikanin yadda abu yake kuma amma idan muna a san shi bisa dalili da hujja ba kawai da kama. a wani guri ka so faɗa shi ne a addinin musulunci babu su da ashkhas ba wanda za a ɗaukaki addinin kamar da kamar da faɗa ba abin wani mutum a addinin ake bi duk girman sai na abubakar radiyallahu hannu kamar shi wata gobe ya faɗa duk girmansa ba shi ake bi ba annabi ake bi shi wanda gobe ya ce kai dakata ko da shi yau abdulkadir shugaban wanda ya yi to shi ba ba shi ake yi ba annabi ake yi za ka babban abin da za ku gane mizar da musulmi na hakika suke ita ba sa ganin wani ba annabi ba ba sa ganin wani ba allah ba ba abin da ya sa ni nake sai ibn hazm shine babu wani mahaluki a duniya da yake gabansa da ya wuce allah da annabi kuma kowa ya kai baka wuce jefar da kai bai doki allah da annabi wanda shi sa nake son sa kawai saboda yadda iya da Allah da Annabi tsantsa baya ganin baya ganin wani mahaluki da kai da haka addinin musulunci akwai girmama na gaba da girmama kowane adam amma babu shakas ku su ko daga cikin akidar shi'a akwai da shakas kuma duk wanda ake tsarkewa shi ma yana tsarkewa ne dan ka tsarkake shi salamu alaikum a dan haka zan ce aiki na ya zo karshe zan mai da kuma hannun malam murtala mu ji sanarwa da kuma kira wanda zai rufe da addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allahu akbar to muna addu'a Allah ya saka mana da alkhairi malam ya ba wa maudu'in haƙƙinsa kuma ya fito da abubuwa zai sallallahu alaihi wasallam istighfari sha Allah ya fere hukumu